Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Binta Esther ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shirin na daren Laraba 19 ga watan Agusta. za ku ji shirin daidaita sha'anin kasuwanci da ake yi tsakanin kasar ghana da ta mexico za mu samu sauki a cikin kudin mota kuma da kayan motar da za mu sai kuma. Za kuma ku ji yadda asirin wani mai sojan gona ma muryar Amurka ya tono. Eh to gaskiya abin da za ku ba sa dabaru yana dubu hamsin. Dubu hamsin. Eh. akwai mu dauke da rahoto na musamman kan yadda manoma da makiyaya ke ƙaura sannu a hankali daga arewaci zuwa kudancin Najeriya da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan Mahmud karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Sojojin da suka kifar da gwamnatin Mali sun bayyana a kafar talabijin ɗin ƙasar inda suka alkawarin za su gudanar da zaɓe nan da wani lokaci da ya kamata a yau laraba shugabannin masu juyin mulkin suka bayyana matsayarsu bayan da aka yi ta kiraye-kiraye daga ciki da wajen ƙasar kan a maido da doka da oda a ƙasar ta mali sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya yi allah wade da juyin mulkin a wata sanarwa da ya fitar yayin da shi ma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin afirka ta ecowas su ma suka yi tir da lamarin kakakin masu juyin mulkin waɗanda suke kiran kansu a matsayin kwamitin ceto al'ummar ƙasar ta mali ya ce sun ɗauki matakin ne domin kaucewa jefa ƙasar cikin yanayi na rudani da rashin tsaro a yau laraba kungiyar tarayyar turai ta eu ta ce bata amince da sakamakon zaben shugaban ƙasar belarus da aka yi a ranar tara ga watan agusta ba zaben da masu adawa da shugaba alexander lukashenko suka ce an tabka magudi a wani yunkuri na tsawaita shekara 26 da ya kwashe akan karagar mulki shugaban majalisar kungiyar ta eu charles michel ya ce bayan taron koli na gaggawa da kungiyar ta kira an amince za a saka takunkumi akan wasu mutanen kasar ta belarus waɗanda ke da hannu a tashin hankalin da ya auku da kuma magudan zaben da aka tafka a yau laraba ne da rikicin ƙasar ya kara kasancewa bayan da shugaba lukashenko ya umarci 'yan sanda su dakile masu zanga-zanga a birnin minsk kwanaki bayan wasu tsawaran matakai da aka ɗauka akan masu zanga-zangar lumana lamarin da ya sanadin mutuwar akalla mutum biyu ya kuma jikkata wasu ɗaruruwa yayin da aka kama wasu dubban mutane a dai jiya talata shugaban rasha vladimir putin da yawa takwaran aikinsa lukashenko ta yin taimakon soji ya yi gargaɗi ga shugabar gwamnatin jamus angela merkel da shugaban faransa emmanuel macron da kada su tsoma baki a harkokin ƙasar ta belarus jami'an majalisar ɗinkin duniya a sudan sun aika da saƙon neman tallafin gaggawa na dala biliyan shida domin taimakawa 'yan ƙasar ciki hadda ɗaruruwan dubban mutane da ambaliyar ruwa ta shafa wacce ruwan sama ya haifar a jihohi bakwai cikin sha takwas da ƙasar ke da su sama da gidaje dubu ashirin ambaliyar ta lalata a cewar kakaki a ofishin kula da ayyukan jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin khartoum saviano abreu ya ce a halin da ake ciki hanyoyin samun ruwan sha dubu biyu ne suka gurɓace ko kuma ba su aiki a yanzu ƙasar australia ta cimma wata matsaya ta sayan rigakafin cutar covid-19 har miliyan 25 da wani kamfanin hada magunguna da ake kira astrazeneca na birtaniya rigakafin da a halin yanzu yake mataki na karshe-karshe na gwajinsa da ake yi a jikin biladama. a jami'ar oxford ta birtaniya aka samar da rigakafin aka kuma ba kamfanin hada magungunan lasisin yin amfani da shi wanda aka yi masa lakabi da azd 1222 cikin wata sanarwa da ya fitar prime minister australia scott morrison ya ce rigakafin na jami'ar oxford na kan gaba a cikin waɗanda ake sa ran za su yi aiki daga jerin gwaje-gwajen da ake yi a sassan duniya ya kuma kara da cewa ana sa ran nan da shekara mai zuwa za a raba maganin kyauta ga kowane ɗan ƙasar ta australia kasar malaysia ta sassauta wasu ka'idoji da ta gindaya wa ma'aikatan kasar wajen ɗaukan baki a aiki bayan da wasu ƙungiyoyin 'yan kasuwa suka yi gargaɗin cewa matakin zai iya yin illa ga yunkurin da hukumomi ke yi na farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya jigata sanadiyar annobar coronavirus. matakan kulle da hukumomin kasar ta malaysia suka saka na tsawon watanni sun taimaka mata wajen daƙile yaduwar cutar ta covid-19 amma kuma sun sa adadin marasa aikin yi ya yi karuwar da ba taɓa gani ba cikin gomman shekaru a ƙarshen watan yuli ne ma'aikatar da ke kula da ɗaukan ma'aikata a ƙasar ta ba kamfanoni masu zaman kansu umarnin su daina ɗaukan baki aiki a wani mataki na samarwa 'yan ƙasar aikin yi matakin da ya shammaci 'yan kasuwa da dama lamarin da yasa suka yunkuro suka yi gargadin cewa matakin ya yi hannun riga da kokarin da ake yi na farfado da tattalin arzikin kasar domin ma'aikatan na dogaro ne sosai da ma'aikatan da suka fito daga kasashen waje wadanda suke ayyuka marasa tsoka irin ayyukan da 'yan kasar ba sa sanyi a dalilin haka ne ma'aikatar ta sauya akalar tsare-tsarenta a makon da ya gabata inda ta ba kamfanonin umarnin su ci gaba da ɗaukan ma'aikata 'yan kasashen waje amma hada da wasu 'yan tsauraran matakai da ta yi gargadi a kansu. An gaishe ka Mahmud labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. gwamnatin ghana ta yi kishin kishin na haɗin gwiwa da ƙasar mexico wajen sarrafa ayyukan ƙera kayan motoci Babban jami'in zartarwar hukumar bunƙasa zuba jarin ƙasar Ghana, Mr. Yofi Grant ya ce matakin kuma domin baiwa ƙananan 'yan kasuwa a masana'antar ƙwarin gwiwa ne tare da ƙara musu azaman yin takara. I look at a, a place in the future where our traders will move just from the retail to the wholesale and to the manufacturing. That is really where we want them to be. Uh, we are moving the economy away from the tabletops, you know, to one of productivity, um, such that our people will produce. Ina hangen hali da a nan gaba 'yan traders za su dira daga matsayin ƙananan 'yan kasuwa wato 'yan kirkenan zuwa manyan 'yan kasuwa har zuwa fagen sarrafa nan ne a hakika inda muke buƙatar su kasance. Muna gina tattalin arziki ne da ya nisanci teburi zuwa na haɓakan sarrafa yadda mutanenmu za su rinka yin sarrafa da kansu. Akan wannan tarbar muke shirya tawaga daga ƙungiyar kungiyar 'yan in ghana guta a takaici su tafi kasar mexico su sadu da mutanen da ke sarrafan karafin gyaran motar saboda a hakika kasar mexico na ɗaya a cikin ƙasashe da ke sarrafa ingantattun karafin gyaran mota wa kasar amurka har da turai mr yop ya kara da cewar and so in our minds if we met, get them to meet with our ghanaian retailers they can form the partnerships that can then bring First of all, well, we can bring the spare parts in from Mexico and um, away from some of the other more expensive markets. But then we can build the capacity such that we can either start assembling or manufacturing from Ghana in partnerships with some of the traders. And for me, that is a, a very uh, progressive way to look at it. in sun sadu da 'yan kasuwar Ghana za mu iya hassasa kawance inda za a iya kawo karafin gyaran motocin daga kasar ta mexico da gujewa wasu kasuwanni masu tsada kuma daga nan za mu iya samun ƙwarin gwiwa inda za mu so mu haɗa motoci ko sarrafa su a nan gida gana ta ƙawance da wasu 'yan tiridan ne a gani na wannan ne hanyar ci gaba da za a dubi wannan yunkuri da shi A Nowa Autotech a nan Industrial Area Accra wani babban makaniki Abubakar Fiyagbadu ya bayyana cewar shirin zai amfani da ainin. Zai kawo ci gaba sosai ya sa za mu samu sauki a cikin kudin mota kuma da kayan motar da za mu sai kuma za mu samu sauki a nan. Kuma wani lokaci za ka je ka sai kayan ma ba za ka samu kayan ka sai ba shi wani lokaci sati biyu sati uku sannan ka je kana yawo kana nema amma idan sun zo haka na za mu samu kayan da sauki kuma mu yi ma eh, masu motoci aiki kuma samu amfani mota mun da muke aiki kuma za mu samu ci gaba kuma gari kuma ya samu cin gaba cikin abin da aka kawo. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. ta a gaidar Ruwan Abbas daga Ghana bar mu leƙa Najeriya inda za ku ji yadda asirin wani mutum mai suna Muhammad Tukur Usman da ya yi sojan gona ma murya Amurka ya tonu a jihar Kebbi. asirin muhammad tukur usman wanda ake kira malam ango ya tono ne lokacin da ya yunkurin yaudarar jami'an wata kungiya mai zaman kanta wanda ke aikin kyautata rayukan mata da ƙananan yara a jihar kebbi lokacin da suka je gudanar da taruka a garin naya wuri ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar wadda bata so ambaci sunanta ba ta ce da suka je garin naya wuri suka nemi a haɗa su da ma'aikatan rediyo domin su ɗauki rahoton tarukan da za su yi domin a yayata domin amfanin jama'a sai aka gaya musu cewa akwai wani wakilin sashen hausa na murya amurka aka kira shi kuma ya zo wurin to shi ne da ya zo sai na ce mishi ya nuna mini da wayar shi to abin da ma ya farajin dina na ce mishi ya za a yi sai a using application hmm. while kuma numban mutanen da ka using android a garin ku da community din da muka aiki masu hmm. da yawa sai ce haka nan masu kan saurari labari in mutum na da rediyo sai ce a sai a kawo min rediyo in bashi kuɗi ya sau rediyo sai ya kunna sai fara yin ya da hankali to nan ne aka samu ma matsala sai ka nan da nan na yi tunani na ce kai bari in kira ka da na ga haka nan the next day ya kara zuwa yana mu dai mu ba da kuɗin je mu bada kuɗi ai ai sai da ce shi to kai ka ba mu receipt da komai sun shi har da certificate of broadcast sai ka ba mu to nan ne sai ya ce ai dai in kawo kuɗi ai da an gama wa'annan duk cikin kuɗin ne za a je a yi wa'annan finishin. bisa ga shakku da jami'an wannan kungiyar suka nuna akan sahihancin kasancewa sa wakilin sashen hausa na murya amurka da suka tuntuɓe ni na kirasa muka tattauna kuma ga yadda tattaunawa mu ta kasance da shi. a gaskiya a gaskiya a ni ina tura ma biyo ya hawa da shama sannan na faɗa mata da cewa suna ta da zarar mun wannan abin hmm. za mu kira ta da cewa to karfe kaza ko kuma rana kaza hmm. za ta ji an wannan program din to ka ji yadda muka magana ta ce to yaya abubuwan suke nace lallai ta ce san rediyo da cewa in mutum na ƙauye yana kama rediyo sannan kuma in ma habbaka saurari rediyo ba eh. a wannan ta handset akwai inda za ka shiga ka saurari su gai kamar me a cost implication min nawa ne za a daya eh to gaskiya abin da za ku ba su dabarar naira dubu hamsin dubu hamsin eh to kamar rediyo nawa kenan ka ce kamar voa da sauransu kamar rediyo faransa da biyoyi hausa rahoto ne za a yi kan wannan shiri da za su yi washe gari na sake kiransa muka yi magana akan zai saka rahoton taron da wannan kungiyar ta yi idan za a biya sa kuɗi a kuma turo masa muryoyin mutanen da suka maganta a lokacin taron akwai murya eh akwai audio ya sauƙin da za ka yi mana sai mu turo ma audio sai ka turo account sai mu tura ma kuɗin amma sai ka mana sauki tun da zai ka da yi haka ka san hausa sun ce rana guda ake samu ba mu san kuma iya abin da zai kara haɗa mu tare da mu da ku ba ƙasa gaskiya. gaskiya eh, to yanzu ka bada da naira dubu arba'in arba'in bari mu baka talatin talatin eh ko biyo idan ka samu ba sai an kai ga wasu gidajen rediyo ba to shi kenan ba matsala yanzu sai ka tura na account nomba nanka da banki daga ƙarshe dai mallam ango ya turo min da lambar asusun ajiyar kuɗinsa da ke bankin first bank asusu mai lamba biyu sifili uku sifili biyar ɗaya takwas uku tara biyar yana jiran in saka masa kuɗi domin ya aika rahoton taron wannan ƙungiyar a sashen hausa na muryar amurka muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya an gaishe ka muhammad nasir yanzu kuma ga hassan umar tambuwal da rahoto na musamman noma da kiwon dabbobi wata babbar madogara ce ga jama'ar Najeriya musamman jama'ar arewacin Najeriya inda ake kiwon dabbobi iri-iri tare da noma kayan abinci iri daban-daban ya Allah don a sayar ko kuma don a ci gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi har da gwamnatocin kananan hukumomi suna karfafawa jama'a da su fantsama a cikin harkar noma kiwon dabbobi sai dai a cikin shekaru da yawa sannu a hankali manoma da makiyayan dabbobi musamman masu kiwo. miliyon shanu suna sulalewa daga arewacin Najeriya zuwa kudancin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu makiyaya da manoma a jihar Oyo. Eh, sunana Malam Adamu Aminu ni mazaunin Bodija ne. A yanzu kai manomi ne? A yanzu ni manomi ne na shiga noma sosai da ina baya baya. To da mi da mi kake nomawa? Na farko dai noman masara na kama gadan gadan. A takaice da hannuna nake yi kamar buhu ɗari da hamsin a wannan lokaci da hannuna. A kwana ta sai na samu ci gaba sai na fara jaraba karas to karas din nan ina yi shi ma sai Allah ya taimaka na ga falala to na ci gaba da noma shi shi ma tun ina noma kaman bahu goma talatin har na kai yanzu ina noma kaman bahu ɗari uku. To kana noman kamar albasa wake kayan marmari haka? Eh kwarai da gaske wato da damuna ina noma albasa ina noma latas bayan haka kuma akwai wake wanda yake shi ba irin namu na arewa ba kuma shi ma ana noma shi ɗanye ne ake ake sai da kamar rake shi ma fannin sa akwai in ka hanga can zaka gani waccan gonar rake ce ga tana na dai a takaice dai za ta kai kamar rabin kilomita ba ra na fara noman sa amma bana na fada dahi a takaice dai zan samu kamar wato kai kamar ɗari uku dai yanzu dukkan waɗannan abubuwa da kake nomawa kama da wake karas a rake har ma da albasa yaya kake yi da su a lokacin da Allah ya sa na noma su na fito ana zuwa gona ta ana saye in kuma aka yi jinkiri ba a saya ba ina ɗiba ina kaiwa kasuwa ina da mutane waɗanda suke su suka kusa koya min irin wannan aiki su suka san yadda za su bar da shi idan na je za su ce to ga abin da aka haɗa sai in ce to Allah ya sa masa albarka. To duka waɗannan kayayyaki kamar na nawa kake saidawa a shekara? A takaice dai ina sai kaya kamar na dubu ɗari takwas har zuwa miliyan guda ina sayarwa. Kun taɓa neman tallafi daga gwamnati? Mun yi wa ƙungiyar mu rijista. To sai ya zamana a wannan lokaci da za mu nemi tallafin ga gwamnati sai mu kai sakaki. wannan sakaki namu ne ba na gwamnati ba shin me ya baka sha'awar ka zo nan ibadan ka yi noma ka bar arewacin najeriya alhamdulillah kafin tsaye da ta, a nan ibadan in ce zan yi noma na je guri kamar misalin guri biyu wanda ne noma a nan ibadan ne a'a kebbi state a jihar kebbi kenan eh, ana ce da local din digi wannan fadama su inda ake shinkafar nan to nan ma na yi shinkafa sun kuma sara min to bayan haka kuma na dawo nan jihar zamfara wani wani gari bukuyin kunan ma na shekara biyu ina noman masara da auduga shekaru nawa kai kana noma a nan ibadan to na samu shekara ashirin da uku usman umar manomi ne a nan ibadan da me me hake noma kai ma ina noma rake da shinkafa da masara da wake kamar buhu nawa ka taba yin da shinkafa da wake shinkafa dai na taba yin buhu ɗari da goma sha ɗai wake kuma na taba yin buhu tisin da biyu wace shekara ka fara noma a Ibadan? Yanzu shekarar da ne fara noma a Ibadan shekarar da mun ka dawo karan ga. Ya zama shekara goma sha takwas kenan ko eh, lokacin da fara noma. Wannan noma da hake yi yana biya ma bukata? Eh to a inda an ka fito a kashin gaskiya yana biya min bukata. A yanzu fa? Yanzu kan a shekarar bana zuwa bara ba biyan bukata. Saboda mi? Saboda tanda ina da abu ga hannu wanda nake yi da shi yanzu kuma da hannu na dai ni kai. A nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya wace jiha ka fara noma? Wagga ta Oyo da ya fara noma. Baka taba zuwa wata jiha a nan kudu ba ka yi noma ko arewa ban taba yi ba sai nan me yasa ka zo nan ibadan kana noma eh ibadan ba noma ne zo ba na zo da kasuwanci tabarbarewa kasuwanci shine sanadiyar ni kama noma to a da ka taba yi da mota na taba yi da mota tare da na taba yi da tare da sosai ba ko guda ba wannan lokaci kamar kadada nawa kake noma ina noma kadada ko kuma eka bangaren shinkafa ina da eka talatin da biyu bangaren masara ina da eka goma sha takwas ke da sha kundi nan nike da eka 42 in ka waɗannan kayayyakin gona ko kuma kayayyakin abinci ina ka kai su ka sai suwa to a rake dai muna da yaran da ba ta wuce nan su suke zuwa suna ɗebowa suna sayowa har ranar da ta ƙare kuma a haɗa kuɗin ka a baka lafiya lau amma ita shinkafa mun ga ebo in ka ɗebo buhu ɗari bakin abin da ka ware wanda za ka cika gidanka akwai masayi wanda zai zo ya sai kai tsaye ya baka kuɗin ka ko a gona ko kuma ka kawo gida dan kasuwa ne mai sayan nan ko gwamnati nan kasuwa ne to kuna da kungiya tabban muna da kungiya to mi kungiya ku ta yi a wajen neman taimako ga gwamnati eh to zuwa mu a wurin kungiya sun gaya mana cewa sai mun bude akawun a banki kuma mun bude akawun a banki sun ce sai mun yi wata uku muna sa kuɗi kuma mun yi wata uku muna sa kuɗin kuma ba mu samu waɗancan ba ba mu samu namu ba amma nawa ne kuɗin ku kuka sa a banki eh to wannan kuɗin ban iya gane ko nawa ne sunana Alhaji Buba na Macca ni makiyayin shanu ne amma waɗanne irin shanu kake kiyo shanu mu kwalkwali ne muke kiwo a nan ibadan yanzu kamar shekara nawa kana kiwon shanu na ibadan to yanzu marbi na da can inda ni hito na kai shekara kusan 25 ina nan saboda me ka bar kiwo a arewacin najeriya ka dawo na ibadan kana kiwon shanu arewacin najeriya zamfara nike gumi local government abinda an matsalar don samun ka bar zamfara rashin tsaro tsaro ya zan najeriya babu shi babu alama tai a yi kidnapping da mutane a ɗauki mutane a kore shanu a taho a dawo nan gaba ɗaya kuma an nome gonaki ba wurin ba wata makiyata shine samu ka dawo nan nan kuma rashin tsaron nan ba mu fata abin da samu hukuma koma can da bisa mu saboda ko da kahun ka zo can yanzu ka ka tsantsan za kai ka je ka kwana sahiya ta waye ka fito akan rashin tsaro kana nuhin nan ibadan ta zaman lafiya ga makiyaya bisa ga arewacin Najeriya gaskiya ibadan ta mahimmancin zama lafiya Dari bisa ga ɗari ga makiyayi yanzu ga dan adam ma a zanna kimanin shanu na kake kiyo na ibadan yanzu to gaskiya gurgudun ha shanu da muke kiyo za su kai kamar ɗari biyu da saba'in haka wannan kiyo kuma kuna ganin nasara a gare gaskiya muna samun nasara a gare dan marƙidu ya dan tsatsata haka kana ganin kamar shekara guda ko ya hinan wanda ya hito can lokacin da muke can kamar shekara biyu ko kana da wani sako ga makiyaya to makiyaya abin nika sako gare su su da tsare zuciya su na daya na biyu a zanna lahi a babbanna don kona in ana taba abin manoma to ana samu wata baraka tsakaninmu da manoma suna na abubuwa ba lube. kana kiyon shanu ina yi ana ibadan ka kasar oyo tun wace shekara ka zo nan kana kiyon shanu yanzu ka ji shekara takwas a kasar ga ina kiyon shanu to me yasa ka bar arewacin najeriya ka dawo nan ibadan kudu maso yammacin najeriya kana kiwon shanu to abin da sa saboda muna samun yawancin ruwa a kasar ga da wuri wuri kuma can arewa an banna wuraren kiwo da yawa daji babu daji ina da bar muna hurumin mu wani wuri an nome shi amma har mun ga dawo to shanun ku suna haiba anan suna karuwa shanun mu gaskiya suna karuwa in ba dan ka samu wasu matsaloli da suka fito daga baya ba kamar waɗanne irin matsaloli ana sa magani kuma ana galla zamuna. kamar magani irin na guba ana sa maganin guba wa ke sa mu guba ga shanu mu yi fuskantar mutanen gana yan bene su ka sa magani su jaye mu suna gama mu da yan najeriya yan uwanmu yarbawa yanzu kai shanunka an taba sa musu magani an taba kamar guda nawa na mutu to na samu matsalar guda biyu sun mutu to menene mafarin a samu kuma wannan magani ba wani mafari bayan suna zuwa kawai da sa ga doya sai su a daji ko kuna musu banna ne babu babu wanda ta wani banna wanda ka kun bilima biya ba muna zan laya da su to batun mu'amala da masu masauki yarbawa manoma yarbawa manoma muna mu zanna su ba ɗaya ba biyu ba wanda yayi a mai iyaka mu ta banna a kira shi a zanna da shi a ya sulhu ya biya ka taba koma cikin shekarun takwas da kai kana na Ibadan? Gaskiya ni ban koma ba saboda ni dan ne mazanni na. Wato yanzu kai ka san dan Ibadan? Eh to ni ban zama dan Ibadan ba mu digirin dan kebe ni kai yanzu amma ni na mu'amala Ibadan. Kana jin yarbanci? In ce ma eka roha. Na sabi da kanoyi. In ce eka sonha. Na sabi da kanoyi. In ce oda roha. Na sabi da kanoyi. In ce boha. Dun na sabi da kanoyi ko da mai. In ce ha. Dun na sabi da kanoyi. To oda bo. Sai an jima. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. kufa ado ya bai wa masoya wasan kwallon kafar kasar ghana tabbaci cewar wasan zai dawo nan ba da jimawa ba amma cikin hali na kariya daga cutar coronavirus harkokin wasan kwallon kafa a nan kasar dai an dakatar da shi tun daga watan maris a dalilin barkewar wannan cuta kasar ghana ta yi rikodin waɗanda suka kamu da cutar mutum dubu arba'in sa'an nan tun ɗari biyu sun kashe lahira dakatar da wasannin ƙwallon kafar ya yi sanadin kawo ƙarshen wasannin premier league ɗin shekara ta 2019-2020 da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta tabbatar da kuma duk waɗansu harkoki da suka danganci wasan kwallon kafa. Tsohon mai tsaron gida na kasar Ghana William Amamu ya jinjina wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana Fosnyantici saboda kwarewa a shugabanci da ya nuna lokacin da yake rike da ragama na hukumar kwallon kafar kasar. William Amamu ya ce farko mataimakin shugaba na hukumar kwallon kafar Afirka yana da daraja da ɗaukaka a wurin fuskan ɗan wasan kwallon kafa kafa na ƙasa saboda irin gudunmawarsa ga kwasan ƙwallon ƙafar ghana da ma afirka da duniya baki ɗaya a zamanin sanyantaci duk da abin da ya faru a kansa har yanzu ana ganin sa da kima da daraja da kuma ganin cewar ya gawurta a aikinsa. Daraktan sadarwa na kungiyar kwallon kafar Accra House of Okwame Opare Ado ya bayyana dalilan da sashen nasa ya kasa tabbatar da kulla sabon yarjejeniya da Joseph Eso. A makon jiya, Klaban ta baya da sanarwar ficewan tsohon dan wasan gaba na Edison Wadwas bayan sun gaza mai sabon yarjejeniya da zai tabbatar da zamansa a kalaban wakaka na gaba. Kaftin din kuma sai a santi kwatakwafalis anan ya nuna cewa ya yi farin ciki matuka da irin mutane masu baiwa da mai azanti a asanti ne otufu osaikitu na biyu ya zaɓa su yi wa kalaban aiki a matsayin daraktoci kuma daraktoci mai mambobi goma sha biyu na asanti kotoko dr kwami ce ke jagoranta a matsayin chairman mr jude atani ne mataimakin chairman suna kuma samun goyon bayan kwaji buwatin jinfi kwasi osai furi alhaji lamini kwamnan mensa joseph yawo ado miss evelyn sasare babu kwami kusi d kofi amwa aban mr martin osai kuku da kuma mr mr james osai brown da wannan muka so karshen labarin wasannin na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. sojojin da suka kifar da gwamnatin mali sun bayyana a kafar talabijin ɗin ƙasar inda suka alkawarin za su gudanar da zaɓe nan da wani lokaci da ya kamata a yau laraba shugabannin masu juyin mulkin suka bayyana matsayarsu bayan da aka yi ta kiraye-kiraye daga ciki da wajen ƙasar kan a maido da doka da oda a ƙasar ta mali sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya yi allah wade da juyin mulkin a wasu sanarwa da ya fitar yayin da shi ma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ƙungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin afirka ta ecowas su ma suka yi tir da lamarin kakakin masu juyin mulkin waɗanda suke kiran kansu a matsayin kwamitin ceto al'ummar ƙasar ta mali ya ce sun ɗauki matakin ne domin kaucewa jefa ƙasar cikin yanayi na rudani da rashin tsaro a yau laraba kungiyar tarayyar turai ta eu ta ce ba ta amince da sakamakon zaben shugaban kasar belarus da aka yi a ranar 9 ga watan agusta ba zaben da masu adawa da shugaba alexander lukashenko suka ce an tafka magudi a wani yunkuri na tsawaita shekara 26 da ya kwashe akan karagar mulki shugaban majalisar kungiyar ta eu charles michel ya ce bayan taron koli na gaggawa da kungiyar ta kira an amince za a saka takunkumi akan wasu mutanen kasar ta belarus waɗanda ke da hannu a tashin hankalin da ya auku da kuma magudan zaben da aka tafka a daidai talata shugaban rasha vladimir putin da yawa takwaran aikinsa lukashenko ta yin taimakon soji ya yi gargaɗi ga shugabar gwamnatin jamus angela merkel da shugaban faransa emmanuel macron da kada su tsoma baki a harkokin ƙasar ta belarus jami'an majalisar ɗinkin duniya a sudan sun aika da saƙon neman tallafin gaggawa na dala biliyan shida. domin taimakawa 'yan kasar ciki hadda ɗaruruwan dubban mutane da ambaliyar ruwa ta shafa wacce ruwan sama ya haifar a jihohi 17 cikin 18 da kasar ke da su. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Binta Esiyaru da ke cewa mu kwana lafiya mu ma'asala.